This is the voice of America. The following program is in Hausa. Daga nan birnin Washington DC sashin Hausa na murya Amurka kuke sauraro kan mitoci goma sha tara, arba'in da ɗaya, sha shida da mita arba'in da tara da mita sittin da kuma kan kilo has dubu ɗaya da ɗari biyar da talatin a matsakaicin zango. Masu haron ma jamhuriyar Nijar suna iya jin shirin nan kai tsaye ta tashoshin rediyon amfani da sarauniya da fara'a da nomad da murya arewa dalol da kuma niyyar dukkan su a zangon FM. Za ku iya sauraron wannan tasha ma ta hanyar sadarwar intanet a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Jama'a masu sauran mu assalamu alaikum tare da Bello Habib Galadanci da sauran abokan aiki sahabo Imam Aliyu ne ke farin cikin ga ragamar shirya wannan safiya ta Litinin da masu iya magana ke cewa ko nasara na tsoronta. kanun labarai. To sahabo jiragen sama na yaki fa sun kai har-haren bamabamai a Libya jiya kenan an kuma ci gaba da neman jirgin Air Asia dauke da mutane 162 a tekun Java. Su kuma jami'a a ƙasar Italiya sun ce an shawo kan gobara akan wani jirgin ruwa a kasar Girka. To Allah kyauta. ce mutum musulmi ya yi wanka ya tafi waje mafi girma gare shi an bi shi an kashe a can wanda ba musulmi ba ya shirya ya tafi coci an bi shi an kashe a can sai muka ga haƙƙi ne a kanmu mu ba da gudunmawarmu wajen wayar da kan al'umma abubakar muktar salisu ɗaya daga cikin shugabannin gidauniyar musulunci da ake cewa id yana takaice muna da rahoto ba labaran duniya wata tawagar gwamnatin tarayyar najeriya ta je jihohin bauchi da gombe domin jajanta musu kan harin bama-bamai da aka jihohin a baya nan ibrahim alfa amin na tafe da shirin ciki da gaskiya da farko ga labaran duniya masauran mu assalamu alaikum barkan da asuba ga cikakkun labaran duniya. Jiragen sama na yaƙi mallaka ƙasar Libya sun kai hare-haren bamabamai a birnin Misrata a karo na farko jiya Lahadi. A daidai wani lokaci da Majalisar ɗankin Duniya take gargaɗin cewa yaki zai iya kaurewa a ƙasar baki ɗaya. dakarun rundunar sojin libya sun kai hari ne akan wani yanki da ke kusa da babbar tashar jirgin ruwan saman birnin ko ce jirgin saman birnin kuma zuwa yanzu babu bayanin ko an samu rashin rashin rayuka waɗannan hare-haren sama dai an kai su ne domin mayar da martani ga yunkurin da mayakan sa kai su kai na kokarin kame babbar tashar jirgin ruwa na hada-hadar man fetur da ke garin sidira akalla rumbunan ajiye mai guda biyar ne aka cinna wuta inda kuma aka asarar dabban ɗaruruwan gangunan mai ofishin majalisar ɗinkin duniya da ke libya ya ce bai amince da hare-haren jin lahadi a misrata ba yana mai cewa idan aka ci gaba da kai hare-hare irin waɗannan to ƙasar ba za ta iya faɗawa cikin wani hari mara kyau kasar labi da ta kwambi tana fama tashe-tashen hankula tun bayan hambarin shugabanta na kama karya mu'ammar gaddafi a shekara ta 2011 ana ci gaba da neman jirgin air asia dauke da fasinja 162 a tekun jaba yayin da yan uwa cikin tashin hankali da damuwa suke kasa kunnuwa ko za su ji wani labari mai kwantar da hankali jirgin mai lambar tafiya QZ8501 ya ci rabin tafiyarsa daga birnin Surabaya da ke kasar Indonesia zuwa Singapore inda ya ɓace ne da safiyar jiya Lahadi. Matukin jirgin ya nemi jami'an kula da tashi da zirga-zirgar jiragen sama su bashi damar rage rage wa jirgin nisa a cikin samaniya domin gujewar ruwan sama da iska da suka afka ciki wani jami'in ma'aikatar kula da zirga-zirgar ababen hawa a indonesia ya ce ba a baiwa matukin jirgin wannan izini ba saboda akwai wani jirgi da ke kusa da wajen tun bayan haka ba a sake jin ɗuriyar wannan jirgi ba kuma jami'an kula da zirga-zirgar jirage sun ce ba a kai musu da wani saƙo ba da ke nuna cewa jirgin ya shiga damuwa kasar australia da singapore da kuma amurka na daga cikin kasashe da suka mika tayin taimakawa wajen neman wannan jirgi shugaban kamfanin air asia tony fernandez ya ce abin da ya faru yana mishi ciwo sosai kuma har yanzu ji yake kamar al'amara ne ya kara da cewa abu mafi muhimmanci yanzu shine kulawa da iyalan waɗanda ke cikin wannan jirgi da kuma ba da dukkan haɗin kai domin gudanar da bincike mai inganci a cikin wannan jirgi akwai 'yan ƙasar indonesia 149 da arba'in da da tara mutane uku 'yan koriya ta kudu da kuma mutum ɗaya daga biritaniya ɗaya daga malaysia ɗaya daga singapore sannan akwai ma'aikatan jirgi su bakwai cewa kun labaran duniya ake sauraro daga nan sashen hausa na murya amurka a washington dc To ma da jami'ai a kasar Italiya sun ce an shawo kan gobara a kan wani jirgin ruwan kasar Girka a kusa da tsibirin Corfu kuma yanzu haka na yunkurin gani an ceto ɗaruruwan fasinjoji da ke cikin wannan jirgi. Jami'an kula da bakin gabar tekun Italiya sun bayyana cewa akalla mutum ɗaya ne rasa ransa masu ayyukan ceto sun jingina wani ɗan ƙaramin jirgi a gefen babban jirgin ruwan da ke ci da wuta domin kare shi kai ya kife ta gefe ɗaya. akalla mutane 192 ne cikin 478 da ke cikin wannan jirgi aka samu damar ceto su guguwa da ambaliyar teku sun ƙara wa aikin ceton wahala amma jiragen sama masu saukar ungul mallakar italiya sun samu damar ceto wasu daga cikin waɗannan jama'a jirgin mai tutar italiya wanda ke da lakanan norman atlantic na ɗauke ne da motoci da jama'a a cikinsa kuma yake ketare tekun adriatic ne na kan hanyarsa daga tashar jirgin ruwan babban birnin patras da ke ƙasar girka zuwa birnin ancona da ke da tashar jirgin ruwa a italiya Kasar Amurka da rundunar ƙawancen tsaro ta neto sun kawo ƙarshen yakin da suke a Afghanistan a hukumance jiya Lahadi, amma har yanzu mayakan Taliban da suka, da suka yaƙa na tsawon shekaru goma sha uku na ci gaba da ƙalubalantar gwamnatin ƙasar. Ƙasar Amurka da ƙawayenta na ayyukan soja yammacin duniya sun kawo ƙarshen yaƙe yaƙen ne tare da gudanar da wani biki a babban birnin ƙasar Kabul. Sai dai sun yi tanadin girka sojoji dubu goma sha uku da ɗari biyar a ƙasar kuma dubu goma sha ɗaya Amurkawa ne domin taimaka wajen horas da sojojin afghanistan waɗanda za su karɓi jagorancin harkokin tsaro daga ranar 1 ga watan sabuwar shekara inda za su tunkari ƙungiyar ta taliban shugaban amurka barack obama ya ce wannan yaƙi da ya fi kowanne daɗewa ana yi a tarihin amurka ya saka wannan ƙasa ta ƙara samun tsaro sannan yanzu ne lokacin da ya kamata kawo ƙarshen sa a hikimance dai shugaban ya amince cewa har yanzu ƙasar fata afghanistan tana fuskantar ƙalubale a lokacin da yakin ya yi kamari misalin sojoji arba'in ne da kasashe hamsin suka yi ayyukan soja a kasar kalla sojojin kasashen ƙetare biyar ne suka rasa rayukansu kuma sama da biyu amurka ne a shekaru goma sha uku da aka share ana yakin afghanistan amurka ta afka kasar ne domin kawo ƙarshen mulkin taliban da kuma kai wa sansanonin alkaida hare-hare waɗanda ta ɗora alhakin kawo mata hare-haren ta'addanci a watan satumban shekara ta 2001 dubban mutan afghanistan ne aka kashe a wannan yaƙi a cikinsu har da mutane dubu a wannan shekara to saba ƙarshe masu aikin ceto a malaysia na yankurin isar da abinci na magunguna ga dubban mutanen da ambaliyar ruwa yawa barna lamarin da ba a taba ganin irin shi ba a wannan kasa na shekaru tsawon shekaru talatin kenan ya zuwa jiya lahadi mutane biyar ne suka rasa rayukansu sannan wasu dubu ɗari da sittin suka kaurace gidajensu a jihohi guda takwas firayim minista najib razak wanda ya sauri ya koma kasar daga hutun karshen shekara da yake yi a jihar hawaii ranar asabar ya kai ziyara zuwa jihar kilantan inda aka fi samun barna har mutane guda dubu takwas suka makale a cikin halin wayoni yasu shugaban na malaysia ya bayyana cewa gwamnatinsa ta tanadin dala miliyan uku domin taimakawa yankunan da suka fi samun barna. labaran duniya kenan a gama ji daga nan sashen hausa na murar amurka nan washington dc To madalla, za mu kawo muku rahoto kan gudumawa da gwamnatin tarayyar Najeriya ta tura jihohin Bauchi da Gombe, amma yanzu za mu fara ne daga Kano, inda wata gidauniyar harkokin musulunci da ake kira Islamic Development Foundation ko IDN a takaice tare da haɗin gwiwar ƙungiyar ci gaban matasa a jihar suka shirya taro domin wayar da kan jama'a musamman su matasa kan muhimmancin zaman lafiya da kuma kaucewa tashe-tashen hankula. Ga Mahmud Ibrahim Kuri da ci gaban wannan rahoto. abubakar muktar salisu da ke zaman ɗaya daga cikin waɗanda suka shirya taron lakcar daga gidauniyar ta idn ya yi ƙarin haske ƙungiyar bunƙasa addinin musulunci ta idn ta yi nazari bisa ga abubuwa marasa daɗi da suke faruwa a cikin al'ummar ta hanyoyi daban-daban a ce mutum musulmi ya yi wanka ya tafi waje mafi girma gare shi an bi shi an kashe a can wanda ba musulmi ba ya shirya ya tafi coci an bi shi an kashe a can sai muka ga haƙƙi ne a kanmu mu ba da mu wajen wayar da kan al'umma wataƙila allah idan ya karɓi wannan aiki namu ya mana gafara ya mana rahama ya kuma arzuta mu da farin ciki da kwanciyar hankali a rayuwarmu. Dr. Tasiu Namadi Bari ne ya gabatar da makala akan ma'ana da nau'ikan ta'addanci da kuma abubuwan da ke kawo shi a cikin al'umma. Abu na farko dai wanda ke kawo ta'addanci zalunci. Abu na biyu shine watan jahilci. Saboda shi ilimi haske ne, jahilci kuma watan duhu ne. sannan abu na uku shine yunwa da talauci shi kuwa malam sammani salga tsokaci ya yi wa mahalarta lakcar akwai tsare-tsare na zama lafiya a musulunci wanda allah subhanahu wataala ya samar da wannan na farko lokacin da manzo allah sallallahu alaihi wasallam a madina kaga ya kiran yahudawa an zauna an yi tsari ta yadda manzala sallallahu alaihi wasallama daga cikin musulmi wani ba zai wani abu ko kaka nan bakantawa ga kafirai ba su ma kuma yahudawa sun yi alkawari ba za a samu wani abu ko kaka da zai zamanto cewar yayi ga musulmi ba to wannan yarjejeniya da aka zauna sai aka tsara sai ta nasara dole ne zama da cewar ɗa'ifofi guda biyun a haɗu da ɓangaren mu musulmi da kuma akasin haka idan an haɗu a samar da wani abu wanda wannan abin zai zama cewar mu alkhairi ne gare mu ta yadda dama ba yadda zaka samu musulmi wanda zai iya cutar da wani akasin musulmi sai in bai fahimci addini ba amma sharadi zama cewa duk wanda ya karya wannan yarjejeniya din to akwai wani abu da zai biyo baya bayan haka don an yakan Allah da za a samu maslaha wasu daga cikin waɗanda suka halarci lakcar cewa suke sunana Mustapha Imam Ibrahim mukala da aka gabatar da tarihi da aka ɗauko wannan fitintunu sun kara wayar mana da kai akan cewa babu mafita sai mu koma ga Allah subhanahu wataala um, sunana Nafisa Hussein Yusuf an yi gargadi alhamdulillah ƴaƴanmu da yayyenmu da ƙannenmu da suke tasowa da ma na nan gaba da iyayenmu da kowa don Allah a kiyaye akan abubuwan da dukkanin wannan manyan malamai suka yi bayani a kai. Dumbin matasa da magidanta maza da mata ne suka kasance a wurin taron lakcar Mahmud Ibrahim Kwari, muryar Amurka daga Kano, Najeriya. da magani don samu Lahadi ne ministan ra'a birnin tarayyar Abuja Malam Bala Muhammad ya jagoranci tawagar da gwamnatin tarayyar Najeriya ta tura yankin domin jajanta wa mutane da 'yan kasuwa da harin bam ya ritsa da su a babbar kasuwar birnin Baucin makon jiya haka kuma a ranar ce aka samu irin tashin bam a wata tashar mota a jihar Gombe. bayan da suka ziyarci kasuwar da asibiti da kuma fadan sarkin mai martaba sarkin bauchi ministan ya yi magana da manema labarai so makasudin zuwa mu shine mu zo mu yi ta'aziyya a madadin shugaban kasa da kuma gwamnatin tarayya a wanda ya turo mu da ni da shugaban tallafi wato DG na nema a al'umman jihar bauchi musamman 'yan kasuwa wanda wannan takaici ya faru da suna bam da ya tashi wani abin da ke na alkawari ko kawo musu eh mun zo da tallafi musamman ma wa 'yan kasuwa wanda su abin ya shafe su da ni da shugaban tallafi ya yi alkawarin zai ni kuma na kawo musu tallafi na da ni da yan uwana da abokaina na abuja na miliyan ashirin don su samu su ba da tallafi masu bukata muhammad sani sidi babban daraktan hukumar agaji ta ƙasa ya yi bayanin irin tallafin da gwamnatin tarayya ta tanadarwa jihohin Bauchi da kuma Gombe dangane da hatsarin bama-baman da suka faru a jihohin biyu a kuma rana guda. A hukumar agaji ta kai agaji ta gaggawa nema mun kawo magunguna daban-daban wadda za a danka mu wannan asibiti don ci gaba da kula da wannan mutane da wannan al'amari ya same su shi shugaban kasa dr gullo ebele jonathan ya ba da umarnin a taimaka musu da kayan gini da siminti da roof da zinc da, nails da sauran dai abin nan na gini don a tallaba musu wajen farfado da wannan kasuwa kudin nan daga nan gombe zan tafi kuma abin da muka kawo nan shi za mu kai gombe insha Allah gwamnan jihar Bauchi Malam Isa Ya Guda ya ba da umarnin a yi ginin dakin a kasuwar kuma ya ba da siminti tirela biyar don fara aikin a yayin da ɗan takarar gwamna PDP Muhammad Awal Jatau ya ba da tallafi wa 'yan kasuwan ga abin da yake cewa da muke harka da su lokacin da ce abin ya faru a Abuja kuɗi miliyan talatin muka zo da shi daga Abuja miliyan biyar waɗanda suke tare da ni 'yan siyasan mu su kuma suka hada suka ce su ma ga sha hada a ba waɗanda suka yi hatsari su sai magani miliyan biyar. Miliyan talatin kuma a ba waɗanda Allah ya sa jarabar nan ya faɗa shagunansu. A jihar Gombe, gwamnan jihar Ibrahim Hassan Dan Kwambo ya yi alkawarin ba da tallafi wa mutanen da bom ɗin ya ritsa da su a tashar motar Dukku. a sa'ilin da ya kai ziyarar jaje abdulhab muhammad mai amurka daga bauchi a najeriya duk da irin matakan tsaro da hukumomi suka ɗauka a lokacin bukukuwan kirsimeti musamman a jihohin gabas ta tsakiya a maraicin jiya wani abu da ake kyautar zaton bam ne ya fashe a garin fatuskum cikin jihar yobe kamar yadda haruna dauda bimu ya yi bayani a tattaunawa da suka yi da aliyu mustapha sakkwato misalin karfe bakwai na dare ne dai Ah, aka samu aka ji wani kara mai karfin da yake a cikin garin falasun wanda kusan wanda ke cikin garin falasun a kowane kusurwa ya ji wannan kara ah, wanda daga bisani aka gano cewa ah, an samu fashewar wadda bom ne a nan tsakiyar gari wato gabar da gari a cikin garin falasun din. Mm-hmm. A ina a cikin garin falasun. Yawa cikin makaranta ne da eh, filin makaranta a inda kuma ake gudanar da kamar wasannin kwallo haka. a nan da aka samu wannan tashin bom din kuma ana kyautar kamar wani ne ji zai arji wannan bom din ta tashi da shi don ana ta magana cewa mutum guda ne bai wannan bom din ta halaka kuma wanda ake san kamar shi ne ya je ajiye wannan bom an ba ta wannan bom ne saboda ya je ajiye sannan wannan bom din ya halaka shi tare da bom din gaba da lokacin da bom din ya kashi ya halaka shi sannan wasu majiya za ce yi. da yaron da ke dauke da bom ɗin da kuma wani da ke dauke da bayo yana tura bayo bom ya hallaka su gaba daya yanzu yanzu akwai abin da wata hukuma ta ce game da wannan al'amari ba abin da hukuma ta ce da hali zuwa lokacin da muke magana da kai yanzu haka akwai Allah zuwa wani lokaci za su bayyana mana abubuwan da suka gane amma halin yanzu ba abin da suka ce a kai Kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC agogo muna cewa karfe goma sha biyu da minti goma sha shida da rabi ga Ibrahim Alfahamed da shirinmu na gaba. Dararen na anka kwana ruwa uwar ta hito tsakiyar dare wurin biɗa ta kwaɗa rami ma da ta da dangin mu suke mun ka kewaya ba mu ga yarinya ba an ka kwana biyu ba yarinya an ka kwan uku ba yarinya da sun kai bincike duk abubuwan da ya riga ta faɗi sun ka gani da ɗakunan da sun ka sata duk sun ka gani daga nan da sun ga abu ya ɓaci sun ka haɗo dalage an ka ta inda sarkin gobe a kira ni a bani dubu hamsin in jaye magana sarkin gobe ce shi wannan magana ba ta shi ta ya ta batun wannan magana kullum wallahi in ni tattahi ganin nake ba ta dawowa saboda sun riga sun bata ta kuma waɗanga mutane sananni ne nan karamar hukumar isa kowa ya san su game da bata ɗiyan mutane sananni na. jama'a assalamu alaikum a makon da ya shige muka fara muku shimfiɗar wani al'amarin da ya faru a garin isa na jihar sokoto inda ake zargin wasu mutane biyu alhaji ɗahiru mai tumatir da wani abokinsa mai suna inyas da laifin sace wata yarinya 'yan shekara goma sha uku da haihuwa da farko alhaji ɗahiru mai tumatir ya ɓoye ta a gidansa na tsawon kwanaki uku yana mata fyaɗe sannan aka kai ta gidan inyas inda nan ma ta yi bayanin cewar an yi mata fyaɗe kafin ta samu tserewa a rana ta hudu da sace ta akasari idan wannan al'amari ya faru ko irin sa iyaye sukan nemi su ɓoye wannan abu ba wai domin ransu bai ɓaci ba ko kuma ba su ji zafin irin wannan cin zarafi da aka yi ma 'ya'yansu da su kansu ba, sai domin irin kunyar da ake alakantawa da irin wannan al'amari. To, amma wannan karo mahaifin yarinyar ya yunƙuro ya ce shi kam a nema matsiyarsa haƙƙi a wurin waɗannan bara gurbin mutanen guda biyu, to amma sai ya ci karo da wani abu, wato shi talaka ne baya da komai baya da kowa, su kuwa waɗanda ake zargi sun yi matsiyarsa wannan cin zarafin masu hannu da shuni ne. Da farko an yi kazar-kazar har kwamishinan 'yan sanda a jihar ta Sokoto ya nuna tsananin fusata da abin da waɗannan mutane guda biyu suka aikata. To amma tun da aka tura wannan batu zuwa ofishin CID na Sokoto sai aka fara samun tangarɗa a ƙoƙarin nema wa wannan yarinya hakkinta duk da cewa bincike ya gaskata bayanan da ta yi. Likitoci sun tabbatar da an yi mata fyaɗe kuma an samu shaidar tsare ta a wuraren da ta ce an tsare ta ɗinnan. Daga bisani an so a ba mahaifinta kuɗi naira dubu hamsin domin ya janye wannan batu, watakila ganin cewa shi talaka ne, to amma sai ya ce baya so, shi dai a bi masa haƙƙin ɗiyarsa. To a yau za mu ji daga bakin shi wannan dattijo mahaifin yarinya wadda Alhaji Ɗahiru mai tumatir da abokinsa Inyas suka yi fyaɗe a garin Isa a jihar Sokoto. Abin da ka faruwa ranar um, hudu ga watan bayan sallah karama yarinya ta ta zo da mm, rana ta kame abinci suna hidimomin na yawon sallah ta heta marece ya yi sai na buga ma'uwar ta waya na ce wancan na wajen ki ta ce a'a ba ta nan gida na ce ba ta nan gida ta ce ko ita ba ta wajen ta har magaraba ta yi uwar ta bugo min wancan ta to gida na ce ba ta taho ba har dare ya yi ni buga mata ta ce ba ta taho ba shi ke na hagari ya waye dare ran na an ka kwana ruwa uwar ta hito tsakiyar dare wurin ɗaya yarinyar ta faɗa rami ma da ta kari shi kenan gari ya waye bata ga yariya ba duk inda dangin mu suke mun ka kewaya ba mu ga yariya ba ka ce to wanga ba Allah shi sawaki an ka kwana biyu ba yarinya an ka kwan uku ba yarinya ran na hudu ina zannanin bakin gida sai ga yarinya za ta shiga gidan ce wallahi ba shiga gidan ga zannanin da ta zannanin ni tashi zana wancan tsohon gida sa ta gaba gari ya waye muka yi police station dbo bayan ta ta bayyana maka kenan ba ta bayyana min ba ta ce dai ga wani eh, ni ce ina kita sai ta ce min da yes da dahiru sun ka ɓoye ta sannan ni ce to waga magana ba ta kyalewa ba ta don haka ta tahi ta report. ta tahi ta report aka to aka kama su da aka kama su tu ic ya buga ma dbo dbo ya ce jan ka kai su sel ya ce awo yana suna sel ya ce to ganin nan ta ya taho an kai an kai fama ya ba da bele ya ce wallahi bai ba da bele su sun ka kwana nan an ka yi marece muna sallar azhar eh, wani galadima na sarki ya tore da kowa an ka taho an ka ce a bada beli nasu an ka bada belin su DBO ya ce to ku tabbatar da ban rufe kes ba don wanga kes wai ban rufe fayil ba na shari'a wanga kes ko na iya faruwa an kwan biyu ran na uku sai ga ya ta shigo ta sabka gidan sarki da ta sabka gidan sarki ina nan ne bakin gidan gadal asar la'asar sai sarki turo yaro ne ana kira na dinda yarinya ni tashi mun ka tayi da zo mai ci ga an humaraya da yan humara suka zo suka tambaye yarinya sun ka gano lalle eh, eh, gaskiya an yi unhwani da yarinya bayan an yi unhwani da yarinya sannan shi an ka maikar da kes kuma wajen dbo bayan an maikar da kes bayan mm, wajen dbo dbo ya tura yan sanda an ka tafi eh, asibiti an ka auna yarinya an ka ce lalle an ratsa ta bayan an ce haka nan an ka dawo dbo ya ɗauki yan sanda ta duk abubuwan da yarinya ta faɗi ta faɗa ma dbo an ka ta dakunan su an ka diba kowane an iski ga dakunan su sannan an ka dawo su yan humara din ga da sun ka ji sun to sun ka boye su waɗanga mutane har dare yan humara na garin ga sarki yasa an ka ɗauko ya ce masu ta gida sun ka ce a samu masu mota su ɗauka shata a kai su gida ransu ya ɓace saboda sun boye wajen wata awa su biyan nan isa an kwana takwas sun ka dawo da ashe sun shi yan humara sun kai rafat inda kwamishinan yan sanda kwamishinan yan sanda ya bakar da mobile da ah, cib tare da 'yan humara ɗin an ka dawo kuma son ka ɓoye har wajen karfe goma sha ɗaya na dare suna isa su yan humara su waɗanga mutane sun ɓoye nan an ka ce min kai baban yarinya da yarinya ta zama da kun ce ba matsala sannan suka ce ma DBO ina wanda ya belin waɗannan mutane an ka ce alaramma an ka ce a kawo shi an ka kawo shi an ka ce da shi mamadin waɗanga mutane shi shikenan mun ka zo an ka kwan sun ka ce min karfe tara yanzu ina CI da office tara ta yi mana su yi ofis shi kenan shi wanda ejan su sai buga masu su taho tunda ya gyara masu hanya ya zo sun ka zo daɗa mu ba magana da an kai da mu hannu hanyar da su suka magana tun da su a attajare kuɗi a gare su shi kenan an ka ce mana mu tashi sai ra'a ra'atan ra'a ta yi mun Allah ya taimake mu a ga atanin mun ka koma mi ka faruwa sai aka ce ai muna magana a ta ofis ɗin AC sai an ka ce kwamishinan 'yan sanda ya turo a kai mai kwamishinan 'yan sanda da ya zo da mun ka zo yarinya ya ce yarinya ta tashi ta yi bayani yarinya ta tashi ta yi bayani ya ce masu ya ce masu abin da yarinya ta faɗi gaskiya ne suka ce i gaskiya ne ya ce yan tselan uwar da kun kare na mutane inda ba ku sa ta ɗakin ku ba a ta san da waɗanga abu sannan ya kiran CIB ɗin ga da sun kai bincike nan su tahi can isa su komo bincike sun ka taho wurin bincike da sun kai bincike duk abubuwan da ya riga ta faɗi sun ka gani da ɗakunan da sun ka sata duk sun ka gani sannan an ka ɗauki katifa esbit tana ga kwamishinan 'yan sanda da kuma wani turare wanda suka ruhewa cikin ɗakunan su wannan ɗaki inda suka ta'asad kuma an ka ɗauka duk suna canga hannun su shi kwamishinan 'yan sanda daga nan da sun ga abu ya ɓaci sun ka haɗo dalage an ka inda sarkin gobire a kira ni a bani dubu hamsin in jaye magana sarkin gobire ce shi wannan magana ba ta shi bata ya hita batun wannan magana an ka dawo kuma sun ka haɗa wani dalage na sarkunan su suka to inda sarkin gobire sun ka roƙai ya ce to su bari sai in ya buga ma AC ya buga ma AC AC ya ce magana ba ta gare tana ga kwamishinan 'yan sanda don haka sai an ka ce min mutai kuma sai rana kaza sai da ni zuwa goma sha bakwai ana min gobe gobe kuma ko ranar da aka sawa in an ka ce mutai yau wallahi inda ta yi karfe takwas sakwata ta kaina amma su saboda wata, wata isa ba su zuwa sai wajen karfe ɗaya na rana suka zuwa kuma an ka zo mu ko ƙala ba a ce muna su ne dai cid ka magana da su su sa su wani ɗaki mu muna wanga su shirye shiryen su sannan a ce muna ku sai rana kaza sai da ni zuwa goma sha bakwai turka shi zuwa ofishin CID har sau goma sha bakwai kuma a koyaushe sai ya yi tattaki daga garin su isa zuwa Sokoto. To me ya biyo bayan wannan? shikenan kenan goshin ga magana ta kai ga DIG. Sai shi shugaban Human Right ya ce in Allah ya so ba su sallah gida. An ka bugo an ka ce min to ka kwanda shirin za a iya turo mota a ɗauke ka da kai da yarinya da waɗannan masu lahi. Komi dare na ce babu matsala. To tsakanin shi mai mai rafar da Eh, shi eh, shugaban bai wuce minti ishirin ba Allah mai rasuwa shi kenan magana sai ta wuce an ka koma sai an ka dole cewa inta inda sarki saddun ne da da sakuta inta inda sarki sai ni ce to ni wai ni da ba mai laihi ba ni ka zo an da sarki masu laihi ka zo an da sarki ni ba ni zo an da kowa yanzu kai me kake gani yanzu ake ci game da wannan abu abin da na gani ake ciki akwai son kai akwai wata isa da nuna ni gazaje ne ni waɗanga isashi su da da kuɗi ni ko ban da ko ɗari talaka na ni shi yasa da aka min walakanci da renin wayo to don haka ina roƙon human right ta ƙasa ta bi ɗan haƙƙi na ga haƙƙin yarinya ta gare su ya zuwa yanzu ko akwai watakila wani abu da kake ji ko kuma kuke ji a ranku game da wannan al'amari kullum cikin bakin ciki na kwana da shi ne kai ne don duk wanda an kawo laihi yanzu nan ne don na ramewa saboda bakin cikin wagga ya ne abin da an kai an riga an lalata ta kullum wallahi in tattahi ganin nake ba ta dawowa saboda sun riga sun bata ta kuma waɗanga mutane sananni ne nan karamar hukumar isa kowa ya san su game da bata ɗaya mutane sananni na yanzu wata uku ana kes ɗin babu wanda ya ce kala saboda mu talaka muke su samu a gare su su sun san hanyar da suka bi mu ba mu san tabbatar mu mun kama Allah mun kama hukuma abinda nake kira ga hukumomi haƙin wannan yarinya a biɗo mana shi gare su tunda masu lahi ne Allah ya kyauta Masu sauraro za mu ji abin da mukaddashin kwamishinan 'yan sanda na jihar Sokoto zai faɗi kan wannan ashirinmu mu na gaba. Kuma kamar yadda aka sani har yanzu dai ba a cika umarnin da gwamnan Ramalan Yaro na jihar Kaduna ya bayar na biyan marayun alhaji hayaran kwana ɗan gora kuɗaɗensu da aka shigar cikin asusun kotun ɗaukar ƙara ta shari'ar musulunci ta jihar Kaduna ba. Kuɗaɗensu na gado da jami'an kotun suka ce wai wata ma'aikaciyarsu ce mai suna Lami Baba Kwasau ta kwashe su ta gudu. a madadin shi Murtala Faruk sanyina, Ibrahim Alfa Ahmed ke cewa mu huta lafiya. Za mu kawo muku maimaitar wannan shiri ranar Laraba cikin shirinmu na hantsi. Yanzu ga tashin kanin labarai kafin mu sallama da ku baki daya. to tashin labarin na cewa fa jiragen sama na yaƙi mallaka ƙasar libya sun kai hare-haren bama a birnin misrata a karo na farko jiya lahadi a daidai wannan lokaci da majalisar ɗinkin duniya take gargaɗin cewa yaƙi zai iya ya fa ƙasar libya baki ɗaya an ci gaba da neman jirgin air asia dauke da mutane 162 a tekun java yayin da 'yan uwa cikin tashin hankali da damuwa suke kasa kunnuwar ko za su ci wani labari mai daɗi jami'a ƙasar italiya sun ce an shawo kan gobara a kan wani jirgin ruwan ƙasar girka a kusa da tsibirin korfu kuma yanzu haka ma ana yunkurin gani an ceto ɗaruruwan fasinjoji da ke cikin wannan jirgi a ƙarshe ƙasar amurka fadar rundunar ƙawancin nato sun kawo ƙarshen yaƙi da suke afghanistan a hukumance jiya lahadi amma har yanzu mayakan taliban da suka yaka na na tsawon shekaru goma sha uku kenan na ci gaba da kalubalantar gwamnatin afghanistan to a gaishe ka da haka allah ka mu karshen shirin a safiyar nan sai kuma canza hantsi da ikon allah ku sake jin mu da wani sabon shiri kamun mu sallama da ku ga sakon taya murna ga dr sa'id ahmed dukawa na jami'ar bayero ta kano saboda daurin auren yarsa mansura mahmud dukawa da sadiq lawal tanko da aka yi jiya lahadi a masallacin sharaɗa da fatan allah ba su zaman lafiya da zuriya mai albarka yanzu a madadin bello habib galadanci da kuma kiba hero diodone da kula da hakin gabatar da shirye-shiryen mu da ma injiniya malam charles house da ya rika masa a nan ne sahabo imam ali zan da aka tayin sallama da ku mu zama lafiya thank you This program has come to you from the Voice of America, Washington.